domin ci gaba da karatu na littafi na wato tsayuwa adamu maliya wanda muke gabatar da karatunsa a cikin wannan makaranta muna roƙon allah ke mana jagora kuma allah ya shirya mana gaba idan ba manta ba ta ce da ya gabata muni karatu a cikin shahi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu yau za mu tashi ɗari ɗaya da ashirin wato da biyar muna magana ne a kan adabin zakatu wasu sadaqati wato na dubba da suke da alaƙa da abin da ya shahi na dubban zakka da kuma na dubban sadaka mun yi magana cewa yana da cikin abin da ya tari da rufar da kare sadaka sadaka ta kasance abin da wanda mutum ya nema abin da zai farka da fiye zama halalin kani kai ne kan wahala gudun ka ne wata sana'a kai ko wani kwanan kokari ta samu wannan abu wannan sarari ne da suke turkan da kuma sai sadaka Allah ya hannu kuma ladabi ne daga cikin na duba na wato zarka da kuma saraka ladabi na biyu shi ne sadakar nan ta kasance min ajwadil ma cikin mafi kyawar zuciyar mutu ma'ana abin da mutum ya yi kauna abin da yake su na uku shi ne adamu ta zarka ci an wakatina kada mutum ya jinkirta zakka daga lokacinsa idan lokaci ya yi mutum ya yi kokari ya fitar da zakka ladabi na wata shi ne mutum ya bayar da zakkar nan nan sun tsaye ba da rayuwa mai daɗi ma'ana yana cikin jin daɗi cikin abubuwan da wanda ya tayar da hankali wannan nan ba ta wata ta tsorata da da gaske musamman abin da ya shafi sadakokin mu ne yau da kullum da sun zai sadaka amma kuma har ne ɓaci kawai saboda natin mai baran ko wani abu mai kama da shi ko kuma mutum ne ba ka son bayan a zan amma ka ɗauka ka bayan wannan abin da ya kamata kowanne mai sun kama rayuwa sai a duk lokacin da zai sadaka ya tsaya ya yi cikin jin daɗin ranka amma akwai lokacin da za ka ba mutum abu ba nan ranka ya maka daɗi ba sai saboda wani dalili idan ka ɗauki musamman maruka domin kana gudun zangon mutum ko cin zarafi nai da irin wannan ka ba shi wuta kuma ranar kiyama zai ga munin wannan sakamakon abin da ya hansa da gare ka Allah ya kare a yana da cikin lazumban zakka da kuma sadaka wato shine na biyar rashin tozarta wato fitar da zakka da kayan ado da kwalliya irin su sarka ta zinari sarka ta azurba da babbar da sauransu ladabi jini shidda kada mutum ya lalata sadakarsa ta hanyar gori da kuma cutarwa sannan na bakwai shine ne halaka jariya a cikin sadaka a duk lokacin da mutum ya yi sadaka bai tsara jariyarsa ba to ladarsa babu tabbatar zai iya samun lada ko zai ko ba zai iya ba a takaice dai ba zai samu lada ba saboda babu ikhlasi babu niyya da kyawu a cikin wannan wato sadaka ta sannan ladabi na takwas wanda a kan za mu tashi shi ne ikfaru sadakati wato koya sadaka ana son idan mutum zai sadaka ba wai zakka ba idan mutum zai sadaka ana son ya koya sadakarsa ta inda mutum na iya yin sadaka da hannunsa na dama hannunsa ba na hagu bai san hanya ba irin wannan yana daga cikin lalluba na abin da ya shafi wato sadaka shi ne ma da ke cewa ƙalar lalu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa in tuhkuha wa tuhkuha al-fuqara'a wa huwa khairul lakum wa yukaffiru an ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya ce idan kuka koyi wato wa in kuma idan ka ɓoye wannan sadakar tasu wa tutuwa al kuka bayar da ita ga mabukata talakawa to fa huwa khairul lakum wannan koyi boyewar lokacin da za ku yi sadakar ku bayar da ita ga talakawa wa huwa khairul lakum alheri ne da ku kuma sanadiyar yin sadakar da koyewa wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku wato daga muka ku daga zunuban an gane ku wallahu bai ta Amadu na Hafiru. Allah dangane da abin da kuke aikatawa masani ne ko mai ba da labari wannan ayar tana cikin sojin baka wa fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala تبعثهم Ta'ala الله تعالى في ذله يوم لا ذل الا ذله akwai mutane guda bakwai wayanda Allah subhanahu wa ta'ala zai musu inuwa da inuwa na ranjin da babu wata inuwa sai inuwar sa sai ke da wasu shi ne imamun adil shugaba adil lokacin da malam adamu ya zo karatun da ke karatu a baya ya karanta wannan hadisin kuma ya yi sharri gwargwado da haka yanzu ba sai na tsaya na yi dogon sharri ba an dace imamun adil shugaba adil duk inda ake shugabancin al'umma ka tsaya ka yi musu adalci wannan adalci shi ne abin da zai jagoranci da shiga aljanna kuma rage adalci shine ne abin da zai jawo maka da kasa kada da duniya da la'ira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato akwai wani nimbali da Allah ya tanada wanda zai azurtuwa ni. duk wani shugaba mai adalci to Allah subhanahu ta'ala zai ba ya dama ya hau wannan nimbali don haka a da gida akwai wani bangare da kike shugabanta yi adalci cikin wannan abu idan kika yi wannan adalci za ki adalci ta bako daga wurin Allah rashin adalcin nan yana jawo mutum shiga wahala da kuncin rayuwa ɗalibi ta sun sani a da duk da abin rabu an gato da cikin gida kaya ne na mu duka amma sai sun ɗigi wani kafin sun koyi sannan su yadda abin da suna ga damar yin suwa kuma in za a zo rabu ba su wani na ɗigi na rabu sai dai a raba kuma a bata nata kun ga wancan ya zama guduri ko ba haka ba ya zama guduri ga haka ta yi fara jin wannan guduri da tafi da tsore na ya kuma ko masu a suna rabo suna ci suna rabo suna ci ko da a gama rabo wanda sun kaci sun ji zo mai tsoka to da irin wannan rashin sanin Allah ne da kimar addinin musulunci da ta umarnin Allah a tsoron Allah Allah ya samu dadi imamun adilu haka ne shugaba adilu wajabun na a fi ibadatillah da matashin da ya ta cikin bautan Allah ko matashiyar da ta ta cikin bautan Allah ba da san komi ba bayan addini alhamdulillah mara da irin daga yaro ya ta yana yaro bai san rayuwar shiriri ta ba addini da ya dame haka zai tashi kuma ya zuwa a haka to wanda ya tashi wannan rayuwar ya yi wa Allah godiya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciya ta tsara sai da masallatai haka ce abinda aka nuni mutumin da zuciya ta tsara sai da sallah kullun in an kai sallar asuba aka gama to kuma babu abinda a ta sai jiran sallar asuba eh azhar zuciyar da na nan tana kalle da agogo a jima a jima da Allah ƙarni nawa a ce da ƙarni goma sha da ke da dan saura can da Allah nawa a take da Allah kira ba su da wani tambaye tambaye yanzu dai sha da rabi ko lokacin sallah ya yi yan sarkin sallah wallahi na san wasu da ke da suka taɓa kira da suka ce min wallahi wani ka rage maka ka sallah da haka yaro da kai kana cikin lokacinka a ce wai zindikin ƙato mafi ƙarfi da ya kamata ya sai wa kumbu inuwa ya dawo wai shi ka jira sallah ba wai sallah ka jira ne ba wala ya kai hatara ka sai zuwa ga nan abin da kai yanzu cikin da shi da suka yi magana nan daina nan da nan inda zan haɗa mai magana nan sai ya ce da Allah na bar magana in ce to kaga ibadar inda ta kai eh kun ga waɗannan abubuwan da mutane ke gani ba wanda yake ka zauna cikin makwai amma zai yi wa a ce don mutum na sana'a kai da kwai ko yana sana'ar kosai ko yana sana'a mata ga lokacin sallah ya yi sai ta shi ki iya aza sandan waina tun karye hudu ki aza itace sandan sai ki iya wannan amma ita sallar su baya sai rana ta yi zaki babu da su waɗannan hasararru na waɗannan ɗabi'un ɗabi'a ke ta asara. ka gama tana wahatar tana sana'a sai sa duk abin da ta rika bai albarka sai ta kama ta rika rika gana wai rariya hannu ai dai ki faɗa maka rariya rariya rike sallah cikin lokaci ai ta abin nan wahala duniya ana da kuɗi amma kuma babu albarka kuɗin sun samu amma an rike tsarin banza bar ta dai a ce ga wata ƙaunar ƙaunar abin nan ƙaunar ta za ta aure duk da ɗan su shekara goma sai za su garbe ko ba sai don Allah Allah ya sa mu gani Ah, abin nan mutumin da zuciya ta tana sai da masallaci malamin kace abin da aka nuni mutumin da idan ya sallar ah, azhar musamman namiji yana iya zama ne masallaci sai an yi da mutumin da in ya magariba yana iya zama ne masallaci yana jira ne ikyaki irin mata kuma kullum zuciyarki tana auna nake lokacin sallah shi a gaban kullum tunanin ki sallah irin wannan da yake kira rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wannan ya kunshi namiji duk da an ce rajulun ya kunshi namiji don ma'ana zai mutum wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa ta ga ta da sallah shi babu abin da an gaba da shi sallah an gane ah, wa rajulani tahabba fillah da mutane guda biyu da suke son juna su saboda Allah tsakaninki da Allah mijin da kike aure da tsakaninki da Allah don Allah kike so da a a tambaya wannan tsakaninki da Allah manuwar addini ya haɗa ku kuka yi aure ke dan ki yana matsayin malamin addini shi kina so ne lokacin da ya zo neman ki aure kika aure ki don Allah ko ko ki aure don neman abin duniya eh yanzu duk masu da misali a ce ile yanzu ga ce masu sai tana sunan akwai yiwuwa dan wani abin duniya ya kawo hasashen da kila akwai dan wani abu amma inda an ka hito saka duk da rigar ta hasare mawuya, masu mutum sai tana son ka ana sa ran don Allah ta aure ka amma yanzu masu ta gane kila kana iya sati guda kullum ka canza kaya sai sai sai kila kana da wani abu duniya inda wannan na amanuwar akwai matsala amma manufar aure don Allah soyayya cika don Allah ba za a tafi ba suna shiga cikin wannan mutane guda biyu da daga namiji ne da mace ko ko mace da mace ko ko namiji ne da namiji suna son junansu don Allah ittafa'a alaihi don haɗu don Allah wata fardaɗa alaihi kuma so da don Allah a duk da aka ce soyayya ta don Allah kana son mutum dan yana son Allah lokacin da kaga ya ɗauko su da jiki na ƙin Allah ku raba tare to kenan kun rabu don Allah eh yanzu ga ni tare da malam Adam da malam Suleiman misali ko zai yi wahala wani zai karar da mun ce wurin wani mutum yake kai malam tambaya da ni kan kai malam wani halan wasu ba ku rabuwa nake ne haka ne ka kullum tare da adamu nake in gaggan mun su sai kwana amma zai yi wahala mu ce ilan awa guda in ba wata lalura ba mu haɗu ni ba zai iya zama ba sai ya ce inda ne ni ba zan iya zama ba sai na gani kwana ɗaya ka raba to ba zai ta ce soyayya ta don Allah karamce ka kuma dole irin wannan soyayya bai dace a ce har wani zai tubu tsakanin koyar kulun kuma Tun da Allah sun ka in ma wani abu ne wani yamma wani zuwa ne yare ne ka san abin da haɗa a wani da bashi hankali da a sa ya kasu wani da haɗa mu sai Allah ya haɗa mu abin da ne kai nuwa ko Allah nuwa a ni kawwa don bai dace kai ka ba to tun da kai nuwa ya dai mu zo na ko ba haka ba jama'a in da soyayya ta don Allah ta bai dace a ce wai sai an an taru ana tukurin ku ba tun da ka san abin da ya haɗa ku da kai da wani ku zauna ku kai ku furo da kanku sai ko in Allah ba zai taɓa wani wala ba iya shiryawa da kai don da ko da naji ina son ka ba ka ɗabi a gara ka ɗauko kanka ta kaza ba kai yanzu ka azawa la ba iya hankali zama da kai in kana son in zauna da kai ka bar biya. in wani ya zai ka ah, wani mana bar ganin karwa da kace ke eh kuma in yayi ma ƙarya ce kai mugun hali ne dai na ka ce to kira wasu kai tsakaninka da Allah ne haka da kuwa ya san baka da dan mata su kana da dan mata shi ya haɗa mana kai ne ce ban zama da ƙwace don ana ɗaukar sa da yi da kai da ke shi ya samu karatu ka yi shi ne ma'anar ta ha ba filla wa tafarraka alai abu haɗu don Allah kun haɗu don Allah yasa kullum muna gaya mai ku mata ba wanda ya cika fito ya uwarki ba wanda ya hana fito ya uwarki ba wanda ya hana ku soyayya da juna amma ku matsalar ku galibin soyayya kuma ta don Allah ba ya ta da tasiri ba soyayyar ta hada ku ta wani abu ba don Allah ba ina ta tasiri ne matsalar yasa sai aikar zargin ku da tuhumar soyayya ku eh sai a yi ta tuhumar kusa an ya kusa ya kuma wani abu akwai ba amma na samu kusa ganin an tuhumci maza ba a ce da wani da wani rantsuwa tare a ce ka an ya kuma su zama ka a tsakanin wani taɓa ji a ce ka amma su matsalar yanzu biyu da abu yake da ni da mala adam muna magana ban ta wai sai na bi jiki haka ko in kwanto mai amma ku kuna zuwa da wasu abubuwa da aka yi kun fahimce ni to kenan abin nan da kasa ana tufa ku bar shi ku bar shi ku zauna lafiya akwai abubuwa da yawa kai na soyayya ko wasu abubuwan sai hankalin ka ya daure wallahi ni haka na na daure wasu abubuwa a cikin da ganin ne ni na na ta a faɗa min ba ta ganin min marunar zuciya ta bai wani abu sai ke a mutum marunar zuciya ta ai ku saurara ga da tijawa suna soyayya a ce ce don Allah ba ki garan nan a dukiya ba ko ba a ce haka eh sai eh, a ce ba ki garan nan sayan zuciya ta ba to duk ni an matsala amma wasu abubuwa wai mutum wai wata suna na zuwa makaranta sai a ce wallahi ban da lahiya hmm. isan manga ga horon zuciya ta ba amma in mijin kina yana iya barin gida sai da kace kina da su ba gwaran ki tafi gida ne zai ana afon ki dole a san da ke da ita dole a san soyayya ko wallahi za ka soyayya ba wanda ya hada kuma a musulunci in ga mutum kana so ne kana isa kana yanzu ni na sani mala adamu ga hada kuma gani wani na ta ganin soyayya mu da sauransu Allah ya sani da yanar shi ya sani ni ni ta da dace farauta sai nake da kasar ana farautar ruwa Allah ya sani farauta sai nake duk inda yake ina zuwa in so in ke mana ina son ka daito aikin na addini mu sai sai ni ne kai tsawa wallahi Allah ya sani na san mun yi wata wala ai hakuma ai ba kaga yanzu inda kuna ma shi a kai ni ko abin da nake gani da lokacin na fahimci bawa Allah da ya san kuma ya gane kara kuma in yake zai yin abu zai yi saboda haka ni ta ya zo ne mu yi aiki addini har ga yau Allah ya taimake mu ga hannun ayyukan addini ana sai a wani ɗaya daga cikin ɗalibai ce ni malam nake na ya ce wallahi ni garin nake ko maka mutum ya karatu ya so makaranta ka ku ba ka ba ya makaranta karatu ce gani ya ce saboda na ga mutum uku makaranta ka wallahi ko maka ba sai sai karatu ya dawo dai zai iya tsallake sai ya zara na wasu mutane na ce kace ba ai Allah ya sani amma dai akwai dama dama na ce in dai Allah in dai karatu mutum ka koyar to gwargwado to zai tuwa wurin da an gaba karatu Allah ke mana jagora wa rajulani tahabba fillahi اجتمع عليه wata farraka alai na ce ban ka isa dai a jikin amma yana sai sai da ni wa rajulun da aka umra abdun za su mansubin wa jamalin da mutumin da da aka umra abdun wata mace ta kiraye Imra imra'atun wata mace ta kiraye ya nuna mace nan ba karama ta babban mace ta ta kiraye ta kuma ga ta za su mansubin ma'abuciya daraja ma'abuciya matsayi wa jamalin da ke. kan ne ya kasance da ita kuma ya tsere saboda shi namiji inda yake da matsala namiji inda shi zai bida da sauki don wani inda shi zai bida masu to zai bida kun gane amma bala'in shi ne mace ita ta bidan namiji don shi bala'in da mace ta yanzu ruwa jallo mata ta bidan namiji hira aka a ce wai har yanzu ba su ci nasara kan wani ba ku ce wallahi wata na uku yanzu wanda ke annabo babu da sifar da ban kulla ba babu makircin da ban kulla ba na ba ku labari ke karan jiya akwai wani da ke ta har yanzu ki asarar biyar ya barwa mata in ki so mace allura wala ta dai ga hannu wala wata ta zo ta ce yi wata zo ya ce mata allura ba ta lahiya ya yi mata gabaya ba ta lahiya ta ce mai Hannun ta kaza wallahi nan ta jawo ta ce yi fasikanci malam na baka labarin wata mata da wani dokta kike bani labarin irin su duba matan nan yana zuwa ya duba ta tace mai ga abin da take ji kaza kaza da zuwa ta gaba ce ya je ya duba ta tuka tsaya ni Allah zuwa ta kai ne kafu in kana da yamma bukata ta ka biya ana gidan maza ko ba a daga kaga irin wannan in ba wanda Allah ya kare ba ba don namiji mace za ta aka haka ba kuma ba su kina fara kai tun da bai da sai na an kai ba su yadda jida kuma ku saurara ku wannan zai hito mana da wani fiƙi wani fiƙi shi ne ku matan aure ku daure ku cire jin nauyi da kunya ku zan da ɗan mazajen tun da 'yan duniya na nana horon da mazajen in mun ka haɗu maganganun da da sai ku ce ai ya a abin kunya to wallahi ka fi saboda in ba ki kire kina da ɗace ba to wani ba ta da ɗace ta halaka da ki wallahi wani malami na bar labari sai kun sha mamaki babban malami na yana faɗa ne yake akwai wata awar mata ce awar mata ce yake wallahi malam lokacin da iyali ne ta sauran haihuwa yake wannan kawan ita ta zo gida ne Eh, menene yake ta yi nan jar ta yi nan jar tana ta sakin maganganu yake wallahi malam ban san sabbin gafara na sauki buta ne mai kiwayi yake gabana ka waduwa gabana na waduwa na ga balaki kuma sun da saba da bai ya dun ana fasalan da yace yake yariyan nan ko kaka nuna mai daga kuma abu ke matarsa yace wallahi wani ina ta addu'a na shiga mace yake yace za zawo ne ya kuce yace ne shi to gaban na na fatuwa kace min to ni na wuce ni to sai an jima yace malam ni zan yi ita in kan neme ni wurin nan ban ba ta haɗin kai ba bala'in da zai sami da ta buga kuwa sai na yi mata yaji, wa ka tsara Allah ya kare ku jefa kun kaji ba a ce wamra atun da aka rajulun ba sai an ka ce da namijin da mace ta nema don ya yi wahala ya yi wuya rajulun haka ne wanda mace kan nema ma abuciya kyawu da daraja fa yake yace a kafin Allah yake ni don tsoron Allah da kai Allah ka sa mu cikin wa rajulun da sadaka ta da mutumin da ya sadaka da wata sadaka fi amma an da ya fa a yi koyi sadakar nan a tada ta alam kimalu har hagu ne ba ta san matan ta koyi ninu abin da dama ne za su ba kinaya sana kai makura wajen koyi sadaka kun gane wa rajulun zakarallah khaliya da mutumin da ya tuna da Allah ya yi zikirin Allah ya karanta Qur'ani shi dai fa fa zaka yana hasu da sun ka zubar da hawaye da in mutum yanzu misali karatun da daga ina cikin ko haka ina suka wata na suka hin Allah ya kila ya ɗaita ilan dan ɗaya ce malam na Allah da galibi in ka yi kuka gaban mutane ba a cika gasganta don Allah ka yi ba amma in ka yi daga kai sai kai kai kai kana karatu ko kana zikiri ka tsora da girman Allah da matsayi ne to wannan kukan shi ne haka magana kana cikin mutane bakwai da za su ga inuwa a arzikin wannan wa Allah ta samu cikin wannan lakta ce mai bukatar awa biyu ciwon da hadisi da za mu samu dama mai laktar hadisin da a ba awa biyu wala ba mu karewa in ka jin maganganun malamai karkashin wannan hadisin na ga wani da ya rubuta littafi ta kutum ya rubuta littafi a kan wata hadisin kasar saboda haka tsakani da Allah wannan shine mahallin tarihi wadda ka ita sadaka wanda ka yi ɓoyi ta haiko ni lada ba wai da an ka wanda ya bayyana ba bai ka iya samun lada ko na na sani waɗanda nan cikin in za su yin sadaka na sani maganin nan da nake a kowa da nan cikin ku ta sani wallahi lokacin da abubuwa ba sai masa yawa ba alhamdulillah Allah ya yi masa damuwa da ka na san lokacin da duk da wani abu ya shigo ta sai ta faɗan wani abu nan ga littafi wala sai dai ka bi kuma littafin na kai ta ce malam dan duba mana littafin ga hadan in na buɗa sai in ga wata cantuwa sai in hissuwa in na hissuwa abin da aka ci sai su nika maka littafin in na Allah ya saka da sai ka ga wata buɗe Allah nan wani ga da ita irin hajiya madina kana yin ayyuka na alheri amma ka kuma da kabari ba ta wani yasa duk da ka ce masa hajiya na koya su ma'ana ba don a faɗi ta yi ba to muna nan da su da yawa na san wani bawa wahala cikin koronan nan da aka yi ya ba ni kuɗi naira dubu goma ya ba ni dubu biyar ke in ba wani mutum to sai wannan da an kaba dubban nan da yalla ba da ce ta haka fare ta godiya yana zuwa sai da ya ne ta ce to malam ina ina aje ya gida to ne na rika ta sai ne haka to kuma ga yace ai malam ya kwale ne ce bil dalil wanda ya mai gani to wannan wanda duk zai wallahi ya yi in za ka yi fara kai a duka asirce to wata wallahi duk da mana ya bata mata yan tabbawa na ce a sai ko zai mala wani ana shekarar da dubu biyu ba a tsara yadda ga sadakan mata wani lokaci wallahi matsala wallahi matsala ta wani lokaci Allah ya kare to ladabi na nawa kenan ladabi na tara izharu sadaqati idza kana fihi maslahatun bayyanar da sadaka idan akwai wata maslaha wajen bayyana da sadaka ana bayyana da sadaka idan akwai maslaha to ba laifi ba ne kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce in tubnu sadaqati fa ni'ma hiya Allah ce in ma kun bayyana da ku ma da sadaka kaga ba ce ba ansa ko ba haka ma da sadaka in ma kun bude sadaka ma da sadaka to da haka in mutum ya bayyana da sadaka saboda wata maslaha to babu wani ne rawa muslimun imam muslim ya rawaito hadisi an jarir ibn abdullah daga jarir dan abdullah radiyallahu anhu ma Allah ke da aikin shi da mahaifinsa yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mun kasance wurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fi sadarin nahari a farkon yini mun eh, muna wurin in ji jarir bin abdullah muna wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon yini kala yace fa ja'ahu qaumun sai ga wasu mutane sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayannan mutanen ga su qaumun fafatun mutane ne marasa takalumma yanzu Allah jama'a sai ya ga mutum bai takalmi alama mi kenan alama talauci ga mutanen nan sun zo hufatu marasa takalmi a kawarsu sannan oratul irara ba ana nuhin tsiraici irin wanga na zama zirgare ba a'a irin sutura da suke saye da ita to sutura ce wanda duk wanda ya gansu ya san kamar sutura ce wanda babu sutura ma'ana sutura sai da wata sutura wadda ba ta alwarma ba filan suturan mata yaki ta ce nan alaman ni alamar talauci mustabin nemari wato awul aba sun tsaga wata riga ta sufi wadda aka tsaga wuyanta riga ba wata riga ce ta alwarma ba ko wata abaya wadda suka saba wata abaya ce ta alwarma ba sun lulluɓa da ita su yofi suna rataye da takubbansu ammatuhum min mudar mafi yawan su 'yan ƙabilan mudar ne an gane ko mafi yawan su yan kabilan mudar Bar kulluhum min mudar kai bari ma dukkanin su yan kabilan mudar manzo Allah na ganin waɗannan mutanen fatama'ara wajahu wajahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzo Allah ta canza manzo Allah na kallon takalman da suka saye da babu takalmi babu tuwayin kwarai ga su cikin wahala ga su cikin damuwa sai manzo Allah rai da ya faci fuska sai ta nuna limara ajihi min alfata saboda abinda manzon Allah ya gani da su talauci jama'a ku duba eh annabi na ganin su sabai sun kiyaye fuska sai ta canza irin yanayin da ya kan fara hala manzon Allah na ganin sai shiga gida sun maharaja bayan ya shiga gida sai ya fito ya shiga gida sai ya fito فأمر بلالا يوم بلال فأذن ya yi kiran sallah da yake lokacin sallah ya yi wa a kama a yi kama fa sallah aka yi sallah sun mahaɗa ba wato binci ido biyu wallahi har yanzu akwai matar da in yanzu ga ganki da turmin a iri ne kamata ɗaura ba tana har yanzu na gaya muku akwai matar da na ta ba su iya zuwa garin marasa laya ko malama ta yi magana ta ce wala ba ta gaya saboda kuka ta kai ita in ta ga mutum cikin matsala sannan na ga wani mutum cikin wani nufi na in ya ga yaro marayi an ta ce wanga marayi na kai ka bi da aiki in ya kama garin da kuka kawai mai da haka in kana son ka aiki kuɗi gare ke mai da maganar yara wala ɗayan dubu goma a gare mace ta biyu ta isko ya zara kuske da gidan ke yau ke yau wa sannu ta ce ranka gidan ke marayu na an ka bar mana ka taimaka mini kuka ɗin zai bari duk abin da a ajiye wani sai ya ɗauka ya ɗauka shi ko namiji na haka Allah ya ajiye don haka da makaranta irin islamiyya haka yana izuwa ɗin islamiyya in ya sai wurin ɗan yare ɗan ƙanana da ba su kuɗi yi musu yi in ya ga yaro suwayi ne ya ta, ko na nufa ne ya yi sai shi halar ina baba ne ɗan gidan wana ya ce a ba ke na ɗunka ya bi haka sai ta biya shi Allah ya samu tausayin ya ta ga musu ya arziki eh, to annabi na ganin waɗannan mutanen tausan su ya kama shi ya shiga gida bai fito ba sai lokacin sallah ya ce bilali ya kiran sallah Bilali ya kiran sallah aka yi ikama aka gama sallah bayan an gama sallah sun ba haɗa ba sai manzo Allah ya buɗe ba faqala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku Allah zai halaka min nafsin wahida wannan da ya ku daga rayuwar nan guda ila akhir al-aya yace inna allaha kana alaikum raqiba wal ayatu allati fil hajar ya karanta ayatu ta cikin suratul hajar inda Allah ya ce ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddama li gadin wattaqullaha yake to jama'a da saddaka yana karanta waɗannan ayoyi kun gane don na shigo da wani abu mu tsaya bakin nan ne ya karanta aya da Allah ya ce ya ayyu allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddama li gadin wa taqullaha yana karanta aya da sahabbai sun fahimci abin da ya kanu sun gane cewa manuwa sai bayan Allah ya ce. su to shi yasa kullum nake gaya muku al'umma in abu ya tsaya kuma ga muna kan magana ku taimaka kullum da nake muna wurin da ba mu taɓa cewa ku taimake mu ba mu ce yau mun rasa na ce kuɗi ku taimaka mu ce yau ga matsalar gidajenmu an yi ruwa ruwa sun ke gidan ba mu taɓa ba amma in aikin addini ya sa sai ku ga bakin mu na kunwa mu ce ku taimaka amma wasu cikin kwalahin mu su gani sai su ce ai mun su malam dai ban san yanayin da ake ciki ba mun sani saboda shi ne cikin talauci wani sallai ke cikin hali to ce fa ɗan aikin addini ya tashi ya a ta ba rike ne ake ba sanda ake magana a taimaka in ba ki da ba rike ake ba ke bari wanda ake da ya fi sahi in ba kuma ta ba nan wata rana muna neman taimakon kuɗi dubu ishirin ne aka ce a san waye wasu kuɗi nan wurin na wasu suke shuga dubu goma kasa san ba shi ka ayyuka sun fito da dubu goma kila ma wani wuri za ta rasu amma ta ɗauko su tabbai to abin da ya sa muke tallata aiki addini in ya tashi ko da wani bai da shi ko na da lokacin an gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin ga sai sabai suka fahimci sadaka haka nan aiki ta sadaka rajulun bi dinari wani bawan Allah na da dinari sai ya sadaka da shi min dirhamihi daga darhaminsa wani ya sadaka da darhami min saudi wani ya sadaka da sura ce min sa'il wani sarkar sa'in burri sa'in abin nan alkama ce min sa'in tamri wani sarkar sa'in da biyu ne hatta ala sai da ya ce walau da shikta tabrata annabi ce ko da tsagen da biyu ne aka mutum ya kawo zaraka Ƙala, ya ce fa ja'a rajulun minar ansa sai ga wani mutum ya zo cikin mutanen madina da surratin yana ɗauke da wani buhu kadat kafuhu ta ajizu anha tayin hannuwa ne ta yi kusa ta gaza ɗauko saboda nauyin abin da ake ban kada ajaza kai hannuwa ne ma ba su ima wannan buhun ƙala sai ya tuwo shiga ta haifar da ka sun mata ta ba an nasu daga daga dan mutane kowa ya ta kawo sadaka ce hatta ra'aitu kaumaini min da'ala sahabi wato jarir ibn abdullahi ya sai da naga gasari biyu na abinci wasu yafin Naga gasari na tuwani hatta ra'aitu waje a rasulullah sallama ya ta sai da naga fuskan manzon allah sallallahu sallama tana warkiya eh ka annahu muzhabatun ka ce wato zinari ne aka kai ki makera aka aka aka dige ta yi wani fes tana walƙiya kamar zinari an gode su haka fuskan manzo Allah wadda ɗazu zuta turmi ce eh ta yi haske ko ba haka ba faƙalar qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ce man sanna fil islam sunnata duk wanda ya sunna da wata sunna a cikin musulunci hasanatan kyakkyawa falahu ajaru ha kina da ladarsa wa ajaru man amila biha da ladar wanda ya aiki da ita ba da bayan shi min da an yankusa min ujurihin shay'un ba tare da an rage ladar su waɗanda suka yi aikin alheri da wani abu ba wa man sanna fil islam sunnatun sayyi'a wanda ya aikata wata sunna mummuna a musulunci kana alaihi wuzruha kina da yanzu duk wanda ya fara tsowa da kauya wasu argungu duk wanda ya kauya wasu argungu sai ya samu zamani wanda ya zo da kula wanda ya kirkiro mutane duk abin da kun ka san sun gani san wani gari sun ka so mana da su hankali to in mutum dubu sun ka taru da nan suna da siya ta wannan eh duk wanda ita kuma ta ga wani magana aka ayi aure a taru yi wa'azi ta ɗauko daga wani gari ta ganta so da ita duk sabda an kai tana da kun gane to ne yake magana yake cewa min ba min gaira an yi kusa min min auzari sai ba tare da an tawaye komai na zunubin to menene wajen zilala na wannan hadisin huska da ake kawo hujja da wannan hadisin ai wani bawan Allah ne ya fara ba da sadaka kuma ga hili ya bace ta hikimar basuwa ga hilin ya sa wasu kun yi to ce su ai aiki addini ya sashi aka ce jama'a muna buƙatar kaza kowa ya ta abin da Allah ya hore mu to ba laifi na ba sai ki ware mita naira dubu sabuwa don zaburar da mutane ki aje wurin wasu su kawo ɗari biyar to in mutum dubu sun kai sadakar nan sai ke samu lada kusan kusa adadin wannan mutane irin ladar da aka ba su in mutum ya sadaka da naira dubu an ka bani ladar naira dubu to ke ma sai an ba ki kusan kusan wannan naira dubu kuna ji sai an ba ki kusan ku in mutum nawa sun kai kamar yadda in sai na kai in mutum nawa sun kai da ke tsawon mugun abu baka al'adar da aka yi wani kanti in za a aure ka tsawon mutane da ita garin garin ku to in mutum nawa sun kai garin wannan baka sunna da ka so da ita to kana da zunubin ki wadaka ya kamata mai ta zunta da kun nan da malai ke cewa sadaka saboda wata maslaha kun ga maslaha ce in akwai maslaha to ba laifi ne ba mutum ya bayyana da sadaka amma idan babu wata maslaha to babu buƙatar a bayyana da sadaka an yi sa aini an yi son a ɓoye sadaka Allah ya samu dace kai sai za mu shiga adabul hajji wal umra ladubban aikin hajji da umra an la ladubban zakka da kuma ladubban sadaka yanzu za a shiga adabul hajji wal umrati ladubban aikin hajji da umra kun wannan ya kamata masu karantar da alhazai wannan littafin wannan page kuma ya sai ku gurza ne alhazan ku da kuke karantarwa wanda suka san abin da ya dace ku sa ya cikin handi awon din da ya kamata ɗaliban masu aiki a su sayi ko kuma a zauna a tarjame zuwa hausa sai ya zama cikin salakus ɗinku akwai wannan salafus ɗin cewa in alhaji ya zo satin marko za a karanta da shi kaza sati na biyu duk da babu wannan salakus ɗin ko akwai babu wannan salakus ake satin marko za a karanta da kaza sati na biyu za a karanta da kaza kamata a ce an tarjama wannan zuwa hausa kuma a balle larabci ne wanda ke karanta da larabci a karanta musu masu wanda ba su tsayawa da boko ga harin suna da ni. adabar hajji wal umara na dubban mai aikin hajji da mai umara na ɗaya al-istidadu lil hajji ana so in mutum zai aikin hajji yayi tattali yayi tanadi bi taubatin sadiqatin ta hanyar tuba ingantacciya duk wanda zai je aikin hajji ya tabbatar da yayi guzuri ya yi tanadin tuba ingantacciya don mugun a da ya kai kamin a da zuwa aikin hajji na hebar ki tuba na biyu raddul mazalimi wanda duk zai fi aikin hajji kamin ya ce zai fi aikin hajji duk wanda ya san ya zalunta ita ita da kaya ne zalunta da yi in kuma bai da abin nan ita ita ce ya yi na uku annabtatul halal ya zamana kuɗin da za ka biya kujerar makka da kuɗin da ka riga-riga zuwa birnin kadi da kuɗin da za ka shiga ka yi registration ɗin makarantar da za a koya maka da aka aiki a hajji da duk abin da za ka yi zama na halal kada haramun fito na hudu al-ikhlasu fil hajji yin ikhlasi ka niyya a cikin aikin hajji manuwarka za ka je ka yi aikin hajji kai ke ba wai don a ce ma alhaji ba wani yake ya rage da Allah bai yadda maka yadda sai ya fi auren ba yake malam bai ka zuwa maka yadda ba su aure ba wasan na kai nake ta ai ga don mun sai ka ka ka nake da Allah ka san nake wala ina ya tsakanin wani Allah nake malam ka kace ni malam nake Allah ka ba ta Allah ka ba ta yake ni kuma wallahi malam ban dawowa mutum da ke ma alaji wallahi kun ce sun bai ce na alaji ba ga ba ta mana yin hafiyar jari sannan bari ku ji na san wata tsohuwa da ɗan da ke aikin hajji malami na in ka ce gidan nan ka ce malam wani na kafka ta ce ɗan baka hafa da kawo sai mai malam ya yi to alhaji ne ko ba ka so da ya sai maka nan da ba ka alhaji ne za ka yi za ka kira da ƙaddara babban malami ya amma ba su ce mai malam wani sai ji alhaji wani sai ji alhaji wani in ka so ka ce masa malam wani ne da ke kore alhaji wani jama'a muna tare al-ikhlasu fil hajj ko alaka niyya a cikin aikin hajji ku saurara ba wai na ce duk wanda a gani da hauren maka ba don Allah ya ci hajji ba ku kun da abin kawa da ado ko haka ba akwai nan da suka halartar da ba a auren makka suka ce amma da sharafin duk wani kashi gwada mai in ba mijin kina ko malamin ki da haka in za ki magana da mala islamiyya in ba ki buɗewa don in kin buɗe kwalle ce kwalle ya tabo to ai bai kamata ki gwada mai kwalle ce bai kamata ba ka sai kira baki kaga aiki ya samu amma ba ina nuna duk wanda ya sabu mu ce mai ba ba hajji ce ba ta yi ba wannan sanin ta ko ba ta yi wannan aikin Allah ne amma dai abubuwa ne da suke kawo da mutum daga riya Allah ya sa mu dai al-ikhlasu fil hajji yin ikhlasi a cikin aikin hajji istidada wa tajhiban wa ada'a haka ne wato wajen yin tattali da kuma shiri da kuma bayar da aikin hajji don duk abin da za ka yi mun maka Allah ikhlasi kawai ladabi na biyar ikhtiyarur rafiqi as-salih ka zabi aboki na fare wanda za su yi aikin haji duk wanda zai yi aikin haji ya yi kudurin aboki ya yi kudurin aboki wanda za su yi kai wanda ka tabbatar da mutumin kwarai an gane na shidda kitabatul wasiyya rubuta wasiyya idan mutum zai yi aikin haji in zai na aiki hajji ya rubuta wasiya in Allah ya kada cikin ya ga ban dawo ba a yi kaza da kaza wani ai mai kaza wani ga zai cikin magadana amma kuma ya yi wahala da ni ya ne mai hidimomin cikin ta a ɗizu ba a yi muhana kaza in Allah bai kada shi dawowa ta ba ya koya Allah ka yan mare ne ga na ɗauko da ƙauye cikin nan abin da na bari a ɗizu kashi ɗaya bisa ziyarci don Allah a ɗan sai mata ko gado na ko ɗan kujeri don Allah ya za ta aure don Allah ka aikata don Allah jama'a a yi minka za aikata bala da muna bada labarin wani da ke yi kai wato akwai masu don Allah akwai ne ya akwai masu don Allah ko nan muna da su amma da yawa yawa a ba su da nuna ba su da yawa yana bada labarin wani bawan Allah ne mai kuɗi yana da wani gidan hidima sai aka tattale shi aka je da shi a Saudiya don a yi musu magani a kai maka haka ku? ko aka je da shi don a yi magani da ya je saudiya ya fi irin ayyukan da larabawa kan da saboda allah yanzu abin da a gani ana rabo mina da wanda ake rabo mun balisa kana su wasu mutane na su uku ko su hudu kai sun ka shirya sun ka duk shekara sun ɗauki nauyin duk abin da za a ciyar da zai muzdalifa su zama ba wata gwamnati ta ba ƙungiyoyi ne kamar a ce ƙungiyar izala wata ƙungiya ɗaya ta su ka ɗauka da wani wannan to amma muna sun yi karanci ba Allah nan da ya je ya fi irin abin da ya da laraba ta kuɗi gidan sinima ne ma da adam da ke ni ban gani ba amma ya gaya ne yace wuri na da bai ba iya kamanta shi a nan da mu ba mu da wuri ba da aka iya kamanta da wannan masallaci wannan ba Allah sinima ce da dawowa da kawai ya sa a biki wannan jini aka fara gina masallaci haddaci masallaci ina da ki je gombe ina da masallacin da ake kira masallacin na ya ko masallacin na ya duk wanda ya je gombe don Allah ya sai ila ke dosa wanda ya je gombe don Allah ya je ga wannan masallaci masallaci ne har sai wani bawa Allah na kawai da ya zo ya dawo gina wannan masallaci kuma masallaci ne waɗanda kusan kamar kan wani za a cewa wannan ba Allah ya sadaukar da ya bari saboda Allah amma mu ga mun mun kalubalance masu arzikin mu suna gina manyan gidaje su ce babu son su to babu mun islamiyya to mu da Allah ko dai kan guda dai ake dai ga arzikin mu ka jama'a masu guda arzikin mu to Allah ko dai taimake mu da islamiyya ko dai guda mu ga muna da mai gidan sama babu da ka ka jama'a wallahi da mun ga dai abin nan ga ba zadewa ba islamiyya ce guda biyu wanda na kallon wanda na kallon wanda iri guda kusan yana da ya kai kusan hawa uku wanda kawai da gina su sabi da laya ba jirgin a gina nasu ba ka yi da islamiyyar da aina haka in ka kai islamiyyar sai ka ce wata makaranta wata jami'a ba da dafewa ba gwamnan tsohon gwamnan jihar sokoto ku saurara tsohon gwamnan jihar sokoto ba farawa ba da dadewa ba wani wata asibita da ya yi ya so ya yi asibitin a kan lawo wannan asibitin da ya yi wallahi in ka ga dinin su kan so to haka saudiya haka mana makaranta da so gina health technology yawa makaranta da so gina health technology to yanzu ya ba ce ta a matsayin makaranta ko da wurin da ake yin ayyuka din ya ga kun da ibada mu masu kudin wannan mai yanki na ganin su kenan sun taimaki addini sai nan sun ka taimaka ka je so ka so alhaji umaru kwabu tsere shiga gidan da gina marayu kowa ya gani a kanzon an sako marayu ne marayu da aka ɗauko daga maiduguri irin gasar da an kai mu gasar da an kai mu aka gina makaranta a dinda an makaranta aka gina masallaci da aina masallacin da abin nan folo na masallacin da dr mansur masallacin abu huraira a kullum ka ce masallacin da abubuwa haka an gina an yi zuwa ya kai jima hawa uku amma mu duk jihar kir in dai ka cire gidatin nan ba mu da ko guda irin haka guda ba mu da ni na ganin da ko masu kuɗi ne ba mu da koko ni ba mu da masu kuɗi ne eh hankalin su bai karkato nan ba ko to Allah karkato mana hankalin su to so su taimaki ajiye akwai masu ba su ne da yawa sai karanci eh sun karanci yanzu ko nan alero kastiri akwai makaranta da ba sai yawan mu ba makaranta abba alero ba sai yawan mu ba amma bos suke da ita mota kwarewa da in ganin biki ko wata lalura ga ana ko wani abu na bikin za a gani ga mana mu yanzu muna da abu sai dai a azami sai dai a dubara saboda wani gane ka yanzu in ya ɗauki mota ya ba makarantar ka malam nasu ya ba kamar ya gina malam nasu shi bakin ciki ne ka in shiga motar ka ba da mota in kayan niyya ka rubuta sharaɗin na kaɗin shiga ban shiga hmm. ladabi na bakwai ko ta ta'allumi cikin hajj mutum ya yi ƙoƙarin sanin ilimin aikin hajji ba kamar da mutane ka ga mutum ya ce zai na ba sai ka ce wanda an ga tsinto cikin daji kan ya zani kuma wai ba a tahi koyon aikin hajji ba wai jin ana aikin hajji wai da sati biyu ko sati ko ya aikin hajji an ka so koyi aikin hajji ya isin da wargi na aikin hajji shekara uku aka ana koyo ne ba sati uku ba hukun kun jiya ku buɗe makaranta ƙara masa girma kun yi kaɗan waɗannan kwanaki da kun kasa shekara uku aka ana koyo da wallahi in yi gwamnati ta ce ba ta bari kowa ya ce aiki hajji sai ya sai makarantar koyon aiki hajji ya shekara uku ina kwafta aiki hajji wala duk zuwa ga'in na kuma wai an yi dama dama na wayan dama ta eh? saboda haka waɗannan su ne ladubba daga cikin ladubba na aikin hajji saboda haka in Allah ya gwada mana gobe za mu tura daga inda muka tsaya abinda a karanta daidai Allah ki ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله illa أنت أستغفرك وأتوب إليك